This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu a kai tsiya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirin na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani gagarumin kasafin kuɗi na dala miliyan sau miliyan bayan ta kwashe kwanaki ana hada-hada da cuku-cuku a majalisar. a majalisar taron koli na majalisar ɗinkin duniya dangane da matsalar sakewar yanayi ya cimma daidaito a ƙasar peru a japan kuma ra'ayoyin jama'a bayan da suka kada ƙuri'a su a zaben 'yan majalisa da aka yi ya nuna cewa jam'iyyu da ke mulkin ƙasar za su samu nasara kanun labaran kenan jami'an tsaro a jihar adamawan najeriya sun bayyana ɗaukar ƙwararren matakai na kare jama'a da kaddarorinsu a yankunan da suka kwato daga hannun kungiyar boko haram muna da rahoton bayan labarai sai kuma rahoto na musamman kan amfani da mata wajen kai harin kuna bakin wake a arewacin najeriya kamar yadda muka saba mu kawo muku shirin bishara amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu imam aliyu majalisar dattijan amurka ta amince da wani gagarumin kasafin kuɗi na dala miliyan sau miliyan bayan an kwashe kwanaki ana hada-hada da cuku-cuku da barazanar dakatar da ayyukan gwamnati idan da ba amince da wannan kasafin ba a can cikin daren jiya asabar ne dokar ta samu amincewa da ƙuri'u hamsin da shida sannan wakilai arba'in suka ki amincewa domin tafiyar da ayyukan gwamnati na sabuwar shekarar kuɗi. yanzu za a tura dokar zuwa fadar white house inda shugaba barack obama ya bayyana cewa zai sanya hannu a kanta dan majalisar dattijai ted cruz daga jihar texas wadda kusan sabo ne a majalisar wadda yake da burin takarar shugabancin amurka ya buƙaci tilasta wakilan su kada ƙuri'a na neman janye kuɗi cikin kasafin kuɗin da za a aiwatar da shirin kare bakin haure da shugaba obama ya bada da umarni a baya bayan nan amma sai wannan mataki ya bai wa shugaban masu rinjaye harare dan democrat daga jihar nevada damar gabatar da jerin mutane da shugaba obama ya zaba domin rike mukamai daban-daban a gwamnatinsa waɗanda ba don haka ba za su fuskanci mawuyacin hali na samun amincewar majalisar idan 'yan republican masu rinjaye suka karbi shugabanci cikin watan gobe. wannan kasafin kuɗin duk da cewa ya amince da kuɗaɗe domin tafiyar da dukkan ayyukan gwamnati har zuwa watan satumban baɗi ya ƙayyade kuɗaɗe da ma'aikatar harkokin cikin gida da za ta yi amfani da su zuwa 27 ga watan fabrairu a lokacin da yan republican suka ƙudiri aniyar tilasta shugaba obama ya janye dokar shugaban ƙasa wacce ta kare baƙin haure daga ta su zuwa ƙasashensu na asali. da yake magana kan dokar ranar juma'a shugaba obama ya ce duk da cewa kasafin kuɗin ya kunshi wasu sharuɗa da bai gamsu da su ba akwai wasu bangarori da za su tabbatar da an samu ci gaba a fannin kiwon lafiya tunkara sakewar yanayi kula da ilimin yara da kuma haɓaka hanyoyin samar da ayyukan yi. Bayan da aka shafe dare ana muhawara da ƙorafe-ƙorafe a taron kolin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyi dangane da batun sakewar yanayi a Peru, mashawarta da asubahin yau suka cimma matsaya da ta share fage domin ƙulla yarjejeniya da ta shafi ƙasashen duniya baki ɗaya kan matakan da za a ɗauka domin tunkarar ɗumamar yanayi da za a yi a baɗi a birnin Paris. an kai ga ƙulla yarjejeniyar da aka cimma a birnin liman ne sa'o'i bayan da kasashe masu tasowa suka ki amincewa da daftari daban-daban na farko suna zargin manyan kasashen duniya masu arziki da yin watsi da nauyi da tarata a wuyansu na yaƙi da dumamar yanayi da kuma ƙin biyan abubuwa da hakan ya haddasa da alamun daftarin da aka amince da shi yanzu ya share musu hawaye domin an sanya kalamai da suke cewa damuwar ɗumamar yanayi lamari ne da ya shafi kowace ƙasa amma nauyin yaƙi da matsalar bai shafi kowa daidai wa daidai ba ana sa kowace ƙasa za ta gabatar da shirin ta na yaƙi da sakewar yanayi domin a amince da shi a lokacin taron kolin da za a yi kan wannan batu cikin watan disamban baɗi a birnin na paris A Japan ra'ayoyin jama'a bayan da suka kada ƙuri'ar su a zaben 'yan majalisa da aka gudanar ba a lokacin zaɓe ba ya nuna cewa gamayar jam'iyyu da suke mulki ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Shinzo Abe za su samu gagaruman nasara. Kafofin yada labaran ƙasar sun saki sakamakon ra'ayin ne jim kaɗan bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a ƙasar a maraicin yau Lahadi agogon ƙasar. sakamakon ya nuna jam'iyyar ldp mai mulkin ƙasar da ƙawarta wacce ake kira kometo za su samu rinjaye da samun nasara rabin kujeru da suke majalisar wakilai mai karfi a siyasar ƙasar Prime Minister Abe ya nemi a gudanar da zaben ne shekaru biyu kamin lokacin zaɓe domin ya samu goyon baya da amincewar al'umma kan shirinsa na garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar da kuma wasu sauye-sauye ta wasu fannoni. Wannan sabon iko ko wa'adi ya baiwa Mr. Abe wasu sabbin shekaru hudu domin aiwatar da sauye-sauye masu tsanani da suka hada da rage tilin bashi da ake bin kasar da kuma garan bawul ga bangaren ayyukan noma. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A ƙasar Haiti, Firaministan ƙasar Laurel Lamoth ya yi murabus ba mummunar zanga-zanga na nuna ƙyamar gwamnati da aka yi. A cikin wani jawabi da yi da safiyar yau Lahadi, Firaministan ya ce zai tafi da sanin cewa ya sami nasarar tafiyar da ayyukansa. Masu zanga-zanga sun buƙaci shugaban ƙasa Michael Mateli da Prime Minister Lamoth duka su yi murabus. Shugaban ƙasa Mateli ya so a yi zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya, amma aka ɗage saboda cikas da aka samu dangane da dokar zaɓe. 'yan hamayya suna zargin shugaba mateli da sha'awar ci gaba da mulki irin na soja sannan kuma dokar zaɓe da ake ƙudurin kafawa za ta fi taimakawa gwamnati port-au-prince babban birnin ƙasar yana fama da munanan zanga-zangogi a cikin makonnin baba nan har a kashe mutum ɗaya jiya asabar kwamitin da shugaban kasar ya kafa domin ya bashi shawara kan hanyoyin da za a warware rikicin ya ba da shawarar makon jiya cewa firaministan ya yi murabus haka nan kuma kwamitin ya ba da shawara a rusa hukumar zaben kasar kuma a saki fursunonin siyasa A nan Amurka dubun dubatan mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a biranen New York da Washington da kuma wasu birane jiya Asabar domin bayyana fushinsu kan kashe bakar fata manya da matasa da 'yan sanda suke yi suka buƙaci kuma a garan bawo ga hukumomin tsaro. Dangi da iyayen Michael Brown da Eric Garner da Tamir Rice da Trayvon Martin mutane hudu da aka kashe cikin shekaru biyu da suka wuce sun halarci Martin da aka lakaba sunan macin neman a yi adalci ga kowa. Dubban mutane ne suka yi maci daga fadar wada zuwa harabar Majalisar Dokokin Amurka, yayin da wasu daga cikinsu suke rike da kwalaye da suke cewa rayukan bakar fata ma suna da muhimmanci. A kusa da Majalisar Dokokin Amurka sun saurari jawabai daga dangin waɗanda aka kashin da kuma ɗan gwagwarmayar yaƙin tabbatar da 'yancin tsiraru Reverend Al Shafton, wadda shine shirya wannan maci. a birnin new york nan ne gungun jama'a mafiya yawa suka fito domin gangamin inda dubban jama'a suka yi maci da aka lakaba suna maci na mutum miliyan ɗaya hakanan an gudanar da wasu gangami da maci a biranen boston da chicago da kuma san francisco labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu ta faro takon a jihar Adamawa Najeriya inda shugabannin hukumomin tsaro a jihar suka ziyarci yankunan da aka kwato a hannun 'yan kungiyar Boko Haram suka kuma bayyana gamsuwa da matakan da aka ɗauka tare da yin kira ga al'ummomin yankunan da aka kwatan da su koma gida. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ci gaban rahoton. We thank God for the work being done by the forces. Uh, as you can see yourself, everywhere is peaceful and we appeal to everybody to come back and continue with their normal business. Mr. E Adaji kwamishinan 'yan sandan jihar Adama kenan ke fa cewa hankula sun kwanta yanzu yayin ziyarar da shugabannin hukumomin tsaro na jihar suka kai a garin Mobe ɗaya daga cikin garuruwan da aka kwato daga mayakan Boko Haram. Hukumomin tsaro sun buƙaci jama'an da suka yi gudun hijira ne a yankunan Gombe Hommaiha da kuma Mobin su koma su ci gaba da harkokin su kamar da. To sai dai kuma a jawabinsa mai martaba sarkin Mobe wanda manyan jami'an tsaron suka raka zuwa fadarsa Alhaji Abubakar Isa Amadu ya ma danganta abubuwan da suka faru a yankin ne da kaddara kana kuma ya buƙaci jama'a da a koma wa Allah abun da Allah ya rubuta ba mai kaucewa wannan Allah ya riga ya rubuta zai faru kuma ya faru kuma da dawa wannan na yi farin ciki na ga duk mutane sun yi farin ciki to kiran da zan yi da su a addinance bangiji ce baya sauya mutane su sauya ma kansu duk abun da ya faru nan mu muka kauce hanya duba inda muka kauce mu koma ga hali. don ayyuka ake a kai sama in majority mai kyau ne alheri ya sauka in majority bai ko shari'a ya sauka to ko ya duba inda ka kauce mu taro mu gera alheri a kuma kowa ya yarda da kaddara a da watan oktoba ne maharan na boko haram suka kwace garin mobi da fadar sarkin inda ma suka kafa tutocinsu a wani yanayi da shugabannin jama'a yankin ke ganin fada hannu wasu kasashen waje alhaji abraman kwacham wanda ke cikin waɗanda maharan suka sace wa dukiya a garin na mobi gama abin da yake cewa don duk kayan da aka kwashe a mubi wa'anda suke cikin mubi suna ji wa'anda suke tafiya da kayan ana ce musu kai jamaina duk wanda ke cikin mubi ya san wannan sannan duk majority wa'anda suke cikin wannan wuraren eh, eh, rebel na chad ne wasu ba sa jin hausa sai shuwa da sauransu su ne suka suka yaƙi suke yaƙa najeriya kuma in gwamnatin najeriya ta yi sakaci akan wannan to sai dai kuma yayin da ma aka fara komowa fatan jama'a shine hukumomi su taimaka a gyara wuraren da aka lalata kana a bude asibitoci sannan kuma jami'an tsaro su ci gaba da yin sintiri yanzu dai abun damuwa mu dai gwamnati ta gera kasa tsaro a cikin gari kamar irin abubuwan da ke faruwa na a samu a janye a samu zaman lafiya a gari rahotanni dai na cewa dakarun sojin kasar na fa ci gaba da fatattakar yan kungiyar ta boko haram wanda kawai yanzu ma sun samu nasarar kwato wasu yankuna na micika yayin da jama'a kuma ke fatan cewa Allah sa wannan nasara ya dore Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Moro Amurka daga Yola a Najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunya To Ibrahim kada kai nisa za mu sake wayar ka a cikin 'yan kwanakin nan kungiyar ta boko haram ta sake salo a ta da kayar baya da take a arewacin najeriya tare da amfani da mata galibinsu matasa wajen kai har-haren kuna bakin wake abin da ya zama wani sabon abu a kasar wakilin ibrahim abdulaziz ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana tun dai harin da wasu 'yan konar bakin wake suka kai a garuruwan gombe da kuma kano ne ma ake ci gaba da samun 'yan konar bakin wake mata lamarin da ke neman komawa sabon salo da masu tada kirba yake amfani da shi wanda kan jawo asar rayuka da kuma dukiya wanda aka waɗanda ba su je ba su gani ba su abin ya fi shafa. they power we know will succumb them we will surely defeat them by God's power. Yanzu haka 'yan Najeriya musamman ma mata na fa nuna takaicinsu ne kan yadda ake amfani da 'yan uwansu mata wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake. Matan na fata kicin wannan sabon salo da aka fito da shi wanda a ce wasu bai kamata a ce mata na shiga wani mummunar ɗabi'ar ba wasu masu tausayi da jin ƙai. Malama Binta Garba da Jummai Musa na maganin akwai abin dubawa game da wannan sabon salo. Ba wahalan da mace ba ta ji ba. Din ma yanzu gaba ɗaya mata ne ake amfani da su. Mu mata mu muke ɗaukan ciki tun wata ɗaya ta tara to a wata tara nan fi sabila akwai wahalan da mace bata ji ba ne ba wahalan da mace bata ji ba kuma a hakan ka ce wai ka ɗauki bun ka je kana halaka ƴaƴan mutane ba daɗi a baka kuɗi ka je ka yi shahada kuɗin bai amfani ka bai amfani ka ba an baka kuɗi ka zo ka rasu kuma ka je ka halakar da kanka me ka samu babu ya dawo ka halakar da kanka banza kenan kai ba duniyan ba kai ba lahiran ba ka wahalar da kanka banza ka koma lahira baka tare da komai ba abin takaici ne da bakin ciki yadda ake amfani da mata ake daura musu bumabumai ko da yake yanayi ne wanda yanzu ake ina ga ina ga wanda ake sata su ne ake amfani da su ta wannan harka ma'ana maybe a basu wani wasu kuɗi gashi na kuɗi su su mata ya kamata su kasance masu tausayi su ne su suka san wahalan yara wajen ɗaukan ciki da renon su. ya kamata a ce wannan abu mu mata mu kasance masu tausayi ne bai kamata ana amfani da mu ta wannan fannin ba. Masana dai na ganin cewa ana yin amfani da matan ne domin ganin ba a cika tsarora matakan bincike a kansu ba saboda girma masu da ake da dogaro da cewar ba sa son tarzoma yayin da wasu masanan ma ke danganta lamarin da zalunci da kuma rashin shugabanci na gari sai dai kuma ga wasu masanan irin su komando Abubakar Sadiq wani tsohon soja mai murabus na maganin dole a haɗa hannu wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro na 'yan bindiga masu tada ya baya da wasu lokutan kan ɗauki alhakin tashin bama bamai. wannan shi yadda matsayin tsaro ya tabarbare a hanyar da kake magana za a iya magani amma ba da sauri yadda jama'a suke tsammani ba kuma shi wannan yakin sunkuru ne yakin sunkuru kuma wani yaki ne wanne sabon abu ne a nan kasan ya muna ji shi can wajen kasan china yan gurguzu da mai yanzu su shigo nan makamai kam su wanda su zuwa suna barna suna da makamai kuma in an duba sosai an san inda makamai nan suka fito sun fito daga can wajen irin caji nan da su libya din kuma makamai ne masu karfi wanda ana sa su a mota abin muke faɗa mobile firepower suna buya a cikin sunkuru su fito yaki makaman su ba su karfin na najeriya ba abin da suka fi mu karfi suna yi shine wannan da muke ce mashi a yaki element of surprise suna ɗaukar mu ba surprise ne su fito ba idan aka zata ba tun da yake su ba kayan soja suke sa ba na bacewa cikin mutane su shigo su yi wannan barna In ka ga su wayannan mutanen ba aljanu ba ne masu za su yi barnan nan kafin su baro da kai inda suke su shigo su je inda za su yi barna suna shigowa ta cikin mutane mutane kuma ya kamata su san a garin su a unguwan su wane ne ba ko wane ba ba ko ba suna ganin irin wannan abun ya kamata su je su samu masu tsaro gaya musu. An dai yi tufakin cewar ba ma fara amfani da mata wajen kai harin kunar bakin wake ba a Najeriya sai da aka yi watanni biyu da sace 'yan matan sakandaren Chibok. Lamarin da wasu ke zargin cewa mai yiwuwa ana amfani da waɗannan 'yan mata ne don kai hare-haren. Ko da yake masana irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin dai akwai abun dubawa a nan. Eh, eh, ba zai yiwu ba dalilin da ba zai yiwu ba kuwa shi ne su waɗannan 'yan mata an kama su kuma sun san irin yanayin yadda ya kai aka kama su. Makaranta aka fitar da su aka zo aka eh, kai su inda da aka kai kuma kafin nan sun san akwai sunan waɗannan yan boko haram amma yaran da za a yi amfani da su idan muka yi la'akari da abubuwan da bincike ke nuna mana ƙananan yara ne kusan duka wadda aka same su mata da suke wannan ba wadda suka kai shekaru na waɗannan 'yan mata da aka ɗauka daga cibok wadda shekarunsu ya tashi daga sha bakwai zuwa sha takwas wadda suke so su gama makaranta suna gwadawa na ƙarshe zai iya yiwa mu muna da sanatayen cewa kafin a kama 'yan matan Chibok, akwai lokuta da yawa an kakkamu mata da kuma yara mata akalla a kasar abin da yake hannunsu a yanzu ya kai sama da ɗari biyar ban da wannan guda ɗari biyu da saba'in da shida na wadda aka yi a rana ɗaya to zai iya yiwa ƙanana daga cikin waɗancan za a iya amfani da su na farko na biyu sauran mutane da suka ɗebe su da 'ya'yansu su ma yaran wadda ba su yi wayo ba har yanzu watakila da wadda suka kai shekara goma sha uku yanzu suna wajen sha takwas kenan a gunsu wadda kuma suka kai shekara goma sha biyar da aka ɗauka yanzu sun kai ah, waɗansu shekaru wadda suka kai inda aka kai so kaga waɗannan su ne za a iya amfani da su kashi na uku za su iya amfani ma da 'ya'yansu sabili da su ma hankalinsu ya riga ya fita daga irin tunanai irin na sauran jama'a da aka faɗa to duk abin da suka yarda da shi iyalansu ma sun yarda da shi za su iya amfani da waɗannan za su kuma ɗauka kamar shahada ce. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Su ke tarkata yaran mu da makamai suna ta tsaran junansu. Inda alamar adalci to mai zai hana su cakuɗa 'ya'yansu. Kayan maye suka basuwa su hau gidan mutum su faɗa shi da tsara. Haka yake to a gaida Abdulaziz har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington yana cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace alhera da ke farin cikin sake saduwa da ko a shirin bishara. Yayin da masu biya duk faɗin duniya suka fara shirin bukukuwan Kirsimeti lokacin da ake tunawa da haihuwar Isa almasihu, shirin bishara zai kawo muku koyarwar littafi mai tsarki game da godiya. wakili Wakiliyarmu Zainab Babaji ta halarci wani taron waƙoƙi da ƙungiyar zumuntar mata ta shirya a Jos da jihar Plateau, inda ta yi mana hira da shugabannin taron. Yau muna tare da Mrs. Fasisa yawa shugabar kungiyar zumuntar mata Plateau DCC wadda ta fara da bayyana manufar taron. Mun ga ya kamata mu tattaru mu cewa Allah mun gode domin tun da muka shiga sabon shekara tun daga January. Ubangiji ya bi da mu tun daga farko ya kuma biya mana bukatunmu. Duka activities da muka sa ya taimake mu mu idar da su lafiya kuma duk abin da muka nema bai hana mu ba. ga munan da lafiya ga 'ya'yanmu da lafiya akwai rashin da aka yi mun rarrasa mutane amma duk da haka muna da salama so muka ce to domin wayanan alhera na ubangiji ya kamata mu ce ma yesu mun gode shi ya sa kowane shekara mukan yi biki kamar haka na wakoki kuma ita wakokin kanta bishara ne domin kalmomi na cikin wakoki din ma wani zai ji waka kadai sai ya samu sakewa a rayuwa so wakoki din ma hanya ne na bishara eh. to kina ganin kamar ta wace hanya waka ke inganta bishara wakoki sukan inganta bishara saboda na ɗaya wakokin da akan kirkiro da su daga littafi mai sarki ne idan kin saurari kalmomi na wakoki din kalmomi ne na wanda yana karfafa mutum and then ita wakan kanta hanya ce ta ɗaga ruhun mutum domin sau da dama idan kina bakin ciki ko mutum na cikin bakin ciki duk inda lokacin da aka kama waka aka fara waka sai ki ji zuciya ya kwanta so wakoki yana da taimakawa sosai yana faranta zuciya kuma yana inganta rayuwar mutum to kin kwana biyu kina shugabantar wannan kungiya ta zumuntan mata waɗanne matsaloli ne kike ganin a tsakanin mataye eh to mu mataye masu iya yi ne da abinda kika ce mace ta yi wani zubin zaki ji gunaguni amma a ƙarshe za ta je ta yi wani kuma yana yi da farin ciki damuwan mataye shine mukan ɗauki lokaci da dama muna cikin wannan aiki ɗin iyalanmu kuma suna wahala domin wa'yansu a same su suna wannan program suna wancan program kowane lokaci mace ba ta cikin gida to akwai damuwa so inda mata za su ji tanawa ne a ɗauki lokaci domin a lura da iyali a ɗauki lokaci a raba lokacin mu yi amfani da lokaci yadda ubangiji ya bamu domin kada wani gefe ya wahala mu ba da ba da karfi mu a wani gefe muna kuma bar wani gefe bai samu rayuwa mai kyau ba matsalar mata kuma suna nan da dama kamar yadda da na fada gunaguni ba muna da gunaguni sosai amma a kashin gaskiya mata suna kokari idan da muna yi ne kamar yadda muna aikatawa ne kamar yadda muna fadi ko yana ji da ba za mu samu matsala a rayuwa ba To amma wani ci gaba za ki iya cewa mata sun samu mata ma gaba ɗaya ba ma na ekuwa kawai ba waɗanne ci gaba ne kike ga matan masu bishara ko kuma mata krista sun samu. Eto eh matan krista tare da taimakon ubangiji suna samun cin gaba idan muka tattaru dinnan ko idan mace tana da damuwa gida once ta shiga cikin mata an fara ayyuka kamar wannan ko da wani ɗarika ne za ki ga damuwanki ma sai ki manta za ki manta cewa kina da damuwa in fa wani zubin ma kamar irin eh, mukan ji magana gun mata ya kamar in an je su tarurruka haka sai wasu matan sun ce ka a wurin taron sai su ji kamar ma su wuce sama kamar ma kar su dawo gida so yakan taimaka haɗin kanmu yakan taimaka wa mata na ɗaya su manta da su damuwa da suke da su na biyu su samu ginuwa a cikin ruhaniyansu na uku su samu taimako daga junansu domin muka haɗu nan. watakila na da damuwa na sharing din shi da wata yar uwata za ta bani shawara zai taimaka mini amma na damuwa rashin abinci ne ma yan na samu yar uwata aka muka taimaka wa juna kamar yadda jagoranmu yakan gaya mana domin taimakon waɗanda suke cikin tsananin bukata to muna ba da irin wannan sannan ganin haɗin kanmu yana kawo taimako wa mata da hanyoyi daban-daban to Allah ƙara himma ya bada nasara inda za mu dasa aya kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin mrs fasisa yawa shugabar zumunta matar plateau dcc da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta mana hira da ita sai kuma Josel Mauriza da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Yanzu kuma sai rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayin farko ra'ayinka ne Usman Manika. kace to hukumar zaben Najeriya ku sani mu 'yan Najeriya yanzu mun zuba ido a lokutan zaɓe mai zuwa domin mu ga irin naku adalcin da hukumar za ta yi tare da tantance ko hukuma mai ra'ayi ce ko kuwa mai amsa umarnin wani da fatan Allah ya kawo mana canjin shugabanci da shugabanni marasa kishin su ya ba mu masu tausayi da gyara ƙasar mu a Najeriya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne malam ango malamin makaranta. Kai ko cewa kake assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amurka. Sabon shirin da kuka fito da shi mai suna zaɓe ko naɗi daidai domin zai ƙara ilmantar da al'ummar duniya da kuma faɗakarwa musamman ma mazauna yankunan karkara ganin yadda 'yan siyasa ma afirka ke nuna ƙarfin mulki wajen zaɓe idan kuma suka ci si kaka gida bisa karagar mulki sai ra'ayin sade sa'idu daura mai cewa hakika sabon shirin naku na zaɓe ko naɗi muna maraba da shi ganin yadda zai taimaka wajen wayar da kan jama'a bisa harkokin zaɓe da kuma ƙara faɗakar da hukumar zaɓe a kan yadda za ta shirya ingantaccen zaɓe mai karɓuwa ga jama'a da fatan Allah ya sa wannan shiri naku ya zama sanadin ingantuwar demokuraɗiyya a ƙasashenmu na nahiyar Afirka. Sai ra'ayin Ukasha Abdulsalam mai cewa ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaron da ke addabar arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya amin. Kai ma addu'a kake Abdullahi mai gadali. ka ce ya Allah ka kawo mana zaman lafiya mai dawwama a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Isuhun Dilya Faki shi ma addu'a yake yana cewa ya Allah muna roƙonka ba don halinmu ba, ka kawo mana ƙarshen tashe-tashen bamabamai da ƙuna bakin wake da ma dukkan fitintunin da ke addabar arewacin Najeriya. Ya Allah, fushinka ya tabbata akan dukkan waɗanda ke da hannu wajen haddasa mana waɗannan fitintunu da suka yi sanadiyar rasa ɗimbin rayukan jama'a tare da raba su da gidajensu. To da waɗannan addu'o'in muka kawo ƙarshen ra'ayoyin da za mu iya karantowa yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu riƙa karantowa. To yanzu kuma ga sahabo da takaitattun labarai. Majalisar Dattijan Amurka ta amince da wani gagarumin kasafin kuɗi na dala miliyan sau miliyan ba ta kwashe kwanaki ana hada-hada da cuku-cuku da barazanar dakatar da ayyukan gwamnati idan da ba amince da kasafin ba. A can cikin daren jiya Asabar ne dokar ta samu amincewa da ƙuri'u hamsin da shida wakilai arba'in suka ki amincewa. domin wannan doka dai an amince da ita domin tafiyar da ayyukan gwamnati na sabuwar shekarar kuɗi yanzu za a tura dokar zuwa fadar white house inda shugaba barack obama ya bayyana cewa zai sa hannu a kanta bayan da aka shafe dare ana muhawara da korafe-korafe a taron kolin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa dangane da batun sakewar yanayi a birnin peru a kuma ƙasar peru mashawarta da asibahin yau suka cimma matsaya da ta share fage domin ƙulla yarjejeniya da ta shafi ƙasashen duniya kan matakan da za a ɗauka domin tunkarar ɗumamar yanayi da za a yi a baɗi a birnin paris an kai ga kula yarjejeniyar da aka cimma a birnin lima ne sa'o'i bayan da kasashe masu tasowa suka ki amincewa da daftari daban-daban na farko suna zargin manyan kasashen duniya masu arziki da yin watsi da nauyi da ya rataya wuyansu na yaƙi da damuwar wato dumamar yanayi da kuma ƙin biyan abubuwa da hakan ya haddasa. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar yadda muka saba dai kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana wayoyin ku na salula a dandalin VOA. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin. da yemi adelaja obajimi da ya hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da ke bisa inji greg burns alheri ke muku fata alheri ko karasa wani lafiya mu ma dai duka mu dai wani zamu lafiya to da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.